السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu sunna na abu muhammad alhassan ibn ali ibn khalaf albarbahari rahimahullah yau muna 23 ko ga watan goma shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas Allah muke roƙo ya datar da mu Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa za mu tashi farkon shafi na ishirin da takwas wannan shine majalisinmu na takwas قال أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري وذلك أن السنة والجماعة قد أهكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع wannan shi ne matashinmu kamar yadda a baya dai mun ji yadda aka nuna cewa lallai an gama bayyana komi ba abin da ya rage wa mutane in banda su bi duk mutumin da bai bi ba to ya bata to Allah muke roƙo kada ya sa mu cikin batattu. yace anna sunnata hakan saboda ita sunna wal jama'a da kuma jama'ar da take rungume da sunna suke ɗabbaka sunnar suke yada ta qad haka ma amrad dini kulli sun riga sun inganta al'amarin addini gaba daya wata bayyana linnasi kuma hakan ya bayyana ga mutane fa'alan nasi littiba ba abin da ya rage wa mutane in banda su bi babu wani abu da ya rage yanzu da za mu ƙago wa kanmu ko wata matsala da ta rage mana in banda mu bi abin da sahabbai suka tattara suka tara mana na sunna da ainihin fassarori da suka yi wa hadisan manzon Allah da ayoyin Alƙur'ani. wannan mu yanzu in ban da bi ba abin da ya rage mana idan kuma muka ji ba muka ce ba za mu bi ba akwai abin da za mu bi saɓanin abin da suka tattara ɗinnan, to an ɓata ga asharhu قال أبو محمد وذلك أن السنة والجماعة قد آكما أمر الدين كله ذلك isharatu yace hakan wata ishara ce ila ma sabaka wanda za ta nuna maka bayanan da suka gabata min alhassi ala luzumi tariqati ahli sunnati wal jamaa wanda ake nuna maka ake kwadaitar da kai lizimtar ɗariƙar da ahli sunnati wal jama'a suke kanta ba hana ka zama ɗan ɗariƙa ba amma dai ka zama ɗariƙatu ahli sunnati wal jama'a kake bi su kuma ahli sunnati wal jama'a ɗariƙar suke bi ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan, idan kuma kace ga ɗariƙar ka kai sunanta ɗariƙar ne, sai sunan da ya biyo bayan ɗariƙar ya zama ba annabi Muhammad ba ya kamata mu bi ka eh don ka kama wata ɗariƙar da ba ta da asali ɗariƙa mai asali ita ce ɗariƙatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗariƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ita ce sunnar annabi to na ce ni sunnar annabi zan bi kace a kai kuma sunnar wani za ka bi wai har kuma ana neman wai waye ne mai gaskiya har ana ta ni abun ma na rikice wallahi na kasa gane musu to wannan ya ce ɗariƙarwa ne wani mutum can ya kira wannan ma ya kira wani wancan ma ya kira wani ni kuma na ce dariƙar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba ka gane inda gaskiya take ba kai eh yanzu a cikin masu ɗariƙun nan duk akwai wanda ya kai annabi muhammad akwai wanda allah ya turo shi da ɗariƙar amma annabi Muhammad ba wa ya turo shi da ita Allah ne to kuma ka bi wanda Allah ya turo an ce wai kai ne batacce wancan kuma ya bi wani mutum haka kawai da ya bullo eh wai kuma aka ce shine shiryayye an yi aiki da kwakwalwa wannan al'amarin fa a fili yake ga mai hankali addinin musulunci ɗaya ne babu wanda zai rarraba shi ya tabbata wallahi sai batacce ɗaya tak yake shine addinin Allah annabawa duk shi suka yi sannan kuma a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo shi a kansa sahabbai suka bi shi kuma akan haka sahabbai suka ƙare. duk mutumin da kuma yace ba shi zai yi ba to ya ɓata. don haka wannan ana nuna maka faɗaitarwa ne a luzumi dariqati ahli sunnati wal jamaa kalizimci ɗariƙar ahalis sunna waɗanda suke koyi da jama'a mun riga mun fassara suwaye ne jama'a su ne sahabbai wa qad sabaqa bi al murad bi ahli sunna bayani ya gabata abinda ake nufi ahli sunna al mutamassikuna bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke rike da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi dariqatihi kuma suke kan dariqarsa dariqarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haula'i hum ahli sunna wal jamaa to su ne ake ce da su ahli sunnati wal jamaa humul ladina ijtama'u ala al haqq su ne wanda suka haɗa kansu akan gaskiya ba son rai don du'ali sunnati wal jama'a za ka same shi shi ba a son rai yake aikinsa ba yana kan gaskiya ne mai Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan to su ne wanda suka haɗa kansu alal haƙi akan gaskiya walam ya tafarraku ba su rarraba ba duk wanda ka ji an ce an rarraba addinai to an rabu da ainihin ɗariƙar annabi ne amma waɗanda suke kan ɗariƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba su rabu ba suna nan akan na asalin duk mutumin da ya bar ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ɗariƙar shehuwa ne ta shehuwa ne shehuwa ne shehuwa ne shi ya raba addini amma wanda yake kan ta annabi muhammad shine yake kan na asalin don shi aka aiko ba aiko shehuwa ne ba da shehuwa ne da shehuwa ne ba Allahn da ya aiko su don allah ɗaya ne in ka ce Allah ne ya aiko shi to ba wannan allah namu ba don shi dai annabi Muhammadu ya aiko shi ya aiko mana to in kuma ka ce wancan ma Allah ya aiko shi to kila wani Allah ne kake so ka ce mana akwai to kuma ba a biyu to kenan shi ba aiko shi aka yi ba shi ya turo kan shi. ko ko kai ko ko kuma kai ka kaga mar da yawa ai kaga musu ake yi da yawa abinda ba su ce ayi ba ba su yi ba sai a zo a ce su suka yi su suka ce martabar da ba su ce suna da ita ba sai a ce suna da karamar da ba su ce suna da ba sai a ce suna da matsayin da ba su ce sun kai ba sai a ce sun kai wani abun duk kaga musu ake yi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai shine wanda aka turo mana in kaga ya ishe ka bi bi shi shine zai kai ka wajen Allah in kuma ka bar dariƙar saka kama ta wani tokarar rabu amma su ahli sunnati wal jama'a ijtama'u alal haqqi suna nan sun hada kansu akan gaskiya walam yatafarraqu anhu basu rabu ba su rarrabu ba an barin gaskiya Allah ka tabbatar da mu akai walam yaktalifu fihi kuma ba sa sabani a ciki domin duk wanda ka gana ta saɓani, to gaskiya ce ba a riƙe ba amma idan kana kan gaskiya ina kan gaskiya yana kan gaskiya muna kan gaskiya suna kan gaskiya zaka tarar da karatun iri ɗaya ne an yi tsallake ko to ehe to kaga su wayancan yace walam yatafarraqu basurarabu ba kama qala jalla sha'abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa atasimu bihablillahi ku dan fara ku yi riko da igiyar Allah jami'an gaba ku wala tafarraqu kada ku rarraba Allah ne yake kada mu rarraba mu rike me hablullahi huwa kitabullahi hablullahi huwa kitabullahi shine igiyar Allah wa yazo mana da igiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar yazo da ita shine yake da rike da harshen yace kowa yazo ya rike nan kuma Allah ma yace maza ku taru ku rike in kuka rarrabu ba ku rike wannan igiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika muku ba to kun bata don shine kitabullah wanda yazo da kitabullah kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya isa nuna ma inda ya kamata ka rike ya tabbata in ka rike shi ya riku kamar shi don shi ne zai fassara maka ya nan za ka riƙe kai tsaya nan kai koma can kai tsaya nan in ka tsaya nan bai yi ba nan za ka dawo in ka ce ba za ka bi yadda ya ce ba kuma to za ka rarrabu shi ne sunnarsa Allah ya wala tafarraqu kada ku rarraba ijtami'u 'ala al aw ijtama'u 'ala al ku haɗu akan gaskiya kuma hakan suka haɗu akan gaskiyar sahabban manzon Allah gaba ɗaya ba su rarrabu ba haka suka rayu suka yi wa manzon Allah ta'a kuma duk mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya in ta tahtadu idan har mutane suka bi shi kuka bi shi muka bi shi gaba ɗayan mu to mun shirya idan kuma muka saba masa fa mun bata haka Allah ya ce duk wanda ya bi manzon Allah ya shirya wanda kuma ya saba masa fa ya bata wa man yudi eh, Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to wannan mutumin faƙad hudiya haƙiƙa ya shiryu an shiryar da shi wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda kuma ya saba wa Allah ya saba manzo Allah faqad dalla dalalan mubina ya bata bata mabayyani don haka babu abin da ya kamace ni ya kamace ku ya kamace mu gaba ɗayan mu kamar mu dawo mu komo ɗariƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watsar da kowace irin ɗariƙa don wancan ma da kake cewa ɗariƙar ne shi ma an umurce shi da ya bi annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam babu wani mutumin da yake da matsayin da ya wuce bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam komi girman martabarsa karkashin biyayya wa annabi Muhammad yake sai dai in yaki kuma kai ma shi aka ce ka bi sai dai in kaki ana gane karatu walam yaftalihu ko haka ne kuwa eh walam yatafarraqu anhu su rarrabu ba suka bar wannan hanyar sun tsaya akanta sun tabbata a kanta. walam yakhtalifu fihi kuma ba su yi sabani a ciki ba ahli sunnan Najeriya in yana wazi zaka ji wazinsa daidai da ahli sunnan Faransa ahli sunnan Faransa yana wazi zaka ji wazin iri ɗaya da na Amerika ali sunna amerika in yayi wa'azi akwai wani a china in yayi wa'azin haka zaka ji shi balle kuma cibiyar abun gaba daya na saudiya in yayi wa'azi ba zai bambanta da na son ba saboda abun ɗaya ne karka ɗauka ai su manya ne a makka suke su ma wannan ɗin dai shi za karanta in kuma suka ce za su yi wani wanda ba wannan ba to su ma sun bata duk ɗaya ne ba matsayin da za ka cimma a ce karatunka yanzu kai ya wuce nan abin da sahabbai suka tara shi ya sa kake ga karatun ali suna, duk inda ka ji shi za ka ji shi iri ɗaya. in ka ji karatu ya bambanta da karatu to ɗayan kila akwai ɗan bidi a ciki an gane ko Yamma eh, amma in sunna ce kan iri ɗaya ce sai dai a samu fasaha ta bambanta wajen malaman da suke karantarwa da fadin ilimin malintar amma in ka kalli karatun za a ga manufar iri ɗaya ce Allah ce ce, Ha’ulayi hum ahlus sunnati wal jama'a to nan da basu rarrabu ba suka riƙe igiyar Allah ɗaya, suka ɗamfara da kitabu wa sunna suka haɗu ba su yi saɓani ba suka tafi akan karantarwar manzon Allah da tsarin da sahabban manzon Allah suka bari to wa'annan su ake kira ahlus sunnati wal jama'a amma allazina farraqu dinahum amma kaga waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka maida shi shiya shiya ƙungiya-ƙungiya, Ɗariƙa-Ɗariƙa, jam'iya jam'iya yanki yanki to wayannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam irin mu'amalar da zai yi da su malam yace fallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya wa annabinsa game da waɗannan allazina farraqu dinahum waɗanda suka rarraba addinansu wa kanu shi'a suka zamanto shiya shiya yanki yanki Allah ya ce wa annabin salasta minhum fi shay'in ba wani abu da ya hada ka da su ba kai ba su don su sun rarrabu sun yi nasu su kowa ya ja ya yi nasa kuma ba akan naka suke ba don haka ba kai ba su ba abin da ya hada ka da su inna ma amruhum ila Allah ya su makoma al'amarinsu yana ga Allah sun mayunabbi'uhum sannan idan suka koma wa Allah da wannan gurɓataccen addini Allah ya labarta musu ya ba su labari bima kanu ya abinda suka kasance a duniya suna yi a ce to ga abun da kuka yi haka na ce a yi haka na tura haka annabi na ya ce muku wannan karantar wasa ce dole su ba da amsa su ce a'a karantarwar wani ce wannan hanyar sace a'a hanyar wani ne to sai a ce to ku tafi wajen wani ku je ku nemo lada a can mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka aika muku tunda ba ku bi hanyarsa ba ba ku bi ɗariƙarsa ba ku gabe ta wani to ku je wajen wani ku gani in yana da sakamako shi ma yana can yana ta kansa wa zalika anna sunnata wal jama'a ahkama amra dini kenan wannan don a nuna maka cewa sunna da jama'ar sahabbai da suka ainihin ɗaukaka sunnar suka ainihin yi kiwanta har ta yaɗu ta cika duniya sun gama inganta addini ai ma'ana atkana ahkama kenan ma'ana sa atkana sun gama tsarkake addini fal'ihikamu ma'anahu al'itikanu ma'anar ihikamu anan al'itikanu atkana amrar dini kulle kun sun gama tsarkake addinin gaba ɗaya sun tsabtace shi tas ba wani sofa ne na bidiya a ciki ba sofanin shirka a ciki in ka gani wani addini ana yi da shirka ciki ko da bidi'a ciki to ba wancan ɗin ba ne su kam sun gama gyara wancan sun tsare sunna sun ruwaito ta sun hikaito ta sun tattara ta sun gama har suka kare kuma akan haka suke suka gadarwa mabiyansu mabiyansu suka gadarwa mabiyansu mabiyansu suka gadarwa mabiyansu har abin ya iso wajenmu don haka sun gama gyara addinin nan tas ba su yi wasa da sunna ba balle a ce ta zoɗe ta lalace sun tsare ta Allah ya taimake mu kuma ta tsaro yanzu kuma nan gaba ba wanda ya sai gurɓata ta don kowane hadisi sun kwankwance shi an nuna wannan in ma akwai jabu an zare shi an yi kuddaudinsa in ka kawo shi ma zai ce wannan baya ciki wannan ma baya ciki wannan ma baya ciki wannan ma baya ciki ingantattun kuma ga sunan an tsara su musamman akwai wanda sun yi littattafai na ingantattun hadisai ne zalla sun ware kuma suka yi littafi musamman na ba'ifan hadisai ne kawai sun ware kuma sun yi littafi na hadisan kariya su ne kawai suka ware suka ce nan duk hadisan kariya ne nan kuma ba'ifai ne nan gaba ɗaya ingantattu ne a gani ko don haka babu wani abun da ya rage mana mu yanzu sai bi Allah ya taimake mu don haka ashe atkana amrar dini Wa waddini kulluhu ma'asurun fi sunnati wal jama'a addini gaba ɗaya a tsare yake babu inda za ka je ka samo shi ya zama mai asali sai in ka bi sunna ka bi jama'a ma'asurun tsararre ne gaba ɗayan fi sunnati wal jama'a a cikin sunna za ka same shi da karantarwar sahabban da suka ruwaito sunna don in ba su suka karantar da kai ba to ba za ka gane addini ba don ba wanda ya ɗauko addinin daga manzon Allah sai su in kuma ka tsallake su ban san inda za ka ba kai dai baka zauna da manzon Allah ba balle ka ce za ka je gaba ga ka karɓo manzon Allah kamar mutum ya ce ba ruwansa da manzon Allah shi gun Allah kawai shi ma ban san yadda za a yi ba ya iso tunda ya tsallake manzon Allah to haka kuma in ka tsallake sahabi ban san yadda za a ka iso manzon Allah ba don ba ku yayi da shi ba dole ka tsaya ka karanci addinin daga sahabi don shi ya yi karatun abun manzon Allah shi kuma sahabi dole ya karbi karatun daga manzon Allah don manzon Allah ya yi karatun a wajen Allah an gane abun dole mataki mataki gare shi ba yanda za a yi musulmi ya ce yare na sahabi kuma ya yi addini ba zai yi ba ba yanda za a ce ga wani sahabin da shi addininsa ba daga manzon Allah ba daga Allah ne zai zama sahabi a wanda duk ya zo maka da wannan ba zai zama sahabi ba sai dai makayyaci an gane don haka babu yanda za a kace za ka yi addini amma ba ruwan manzon Allah a ciki to ba musulunci ba ne ko ka ce kai za ka yi addini ba ruwan sahabin manzo Allah a ciki ba addini ba ne ba addini ba ne ka za akwai inda su wai ba ruwansu da manzo Allah su Allah kawai to su ma sun zama annabawa kenan ya za a yi su fahimci a maganar Allah ba karantarwar manzon Allah eh to haka kuma wanda ya tsallake sahabi ya ce shi ba ruwansa da maganar sahabi ya za a yi kuma ya fahimci maganar manzon Allah tunda ba su zauna da shi ba to don haka addini yana nan a sunna da kuma jama'a shi yasa anan yace lallai addini addinin nan namu na musulunci mahsurun tsare yake gaba ɗaya an tattara shi fi sunnati wal jama'a yana cikin sunna da kuma bayanai da kuma ayyuka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune jama'a kama qala alaihi salatu wassalam kamar yanda mai tsira da aminci yake cewa fa innahu man ya'ish minkum yanda sha'anin yake fa duk mutumin da ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan katira wallahi da sannu zai ga sabani mai yawa in dai rayuwarka ta kai za ka ga sabani mai yawa mu rayuwarmu ta kai mun gani sabani mai yawa gashi nan amma su sahabban manzon Allah ba su ga wannan ba don ba sahabin da ya tarda lokacin da ake ku da sauran wasu ƙungiye-ƙungiye nan duk ba sahabin da ya tarda wannan kaga mu yanzu gashi Allah ya kawo rayuwarmu mun gani kowa ya ja tawaga ya ce in ba nan kai ba kai dan wuta ne in ba nan kake ba kai dan wuta ne in ba nan kake ba kai dan wuta ne kowa yana ji da nasa alhali kuma ga yanda abun yake kwaya ɗaya ne tollin tol, littafin Allah ɗaya addininsa ɗaya annabin ɗaya tafarkin sahabban tafarki ɗaya ne shine tollin tol. duk wanda ya rarraba shi shi ya rabu kuma duk wanda ya rude shi ya rude asali guda ɗaya ne gashi nan kuma bai gurɓata ba bai ɓata ba yawwa yace lalle duk mutumin da ya rayu daga cikin ku fasayara da sannu zai ga iftilafan katiran saɓani mai yawa don haka idan lokacin yayi kuka ga an sassaɓa? kowanne da abin da suka rike to kukan fa'alaikun bi sunnati ina horonku da riko da sunnata ku rike tagan kada ku yarda ku rabu da ita ba abun da ashe zai kare mutum daga sharrin rarraba sai me sai riko da sunna ba abun da zai kare ka daga sharrin rarrabuwa sai in sunna ka rike amma wallahi duk gefen da ka je ka in dai ba sunna kama kalkalewa ba to ka shiga cikin harkar rarrabaku. ya ce lallai ba abun da zai kare mutum la ya na sharri ko la ya min sharri hazal ikhtilaf ba abun da zai kare mutum daga sharrin wannan rarraba ba abun da zai kare mutum daga sharrin rarraba sai me illa tamassuku bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shine zai taimaka maka ba za ka shiga cikin wa'anda suka rarrabu ba maganin rarraba kariya daga rarraba a tamassuku bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya taimake mu ma kana alaihi rasul shine wanda manzon Allah ya rayu akai wa ashabuhu sahabbansa suka rayu akai fil aqidati wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaqi wal adabi duk wannan ya zamanto kamar yanda manzon Allah yayi kamar yanda sahabban manzon Allah suka yi aƙidarka ta zama aƙida ce sunniya ibadarka ta zama tana bin sunna mu'amalarka tana bin sunna akhlaq ɗinka halayenka suna bin sunna adab ɗinka suna bin sunna wa humul firqatun najiya to wannan ita ce jama'ar da ta tsira sauran jam'iyyu duka inda ba wannan jama'ar bace to sun halaka ita ce ake ce da ita firqatun najiya firqa wacce ta tsira min baini salasin wa sab'ina firqa kulluha fin nari tsakanin waɗannan ƙungiyoyi 73 da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a rarrabu ƙungiya 73 kulluha fin nari dukkan su yan wuta ne illa wahida sai kwaya ɗaya tak wahiya Firkatun najiya ita ce kungiyar da ta tsira in ba su ba sauran duk ba su tsira ba to lalle ba abin da zai maka maganin kasancewa cikin tsiratattu sai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tunda Allah ne yace manzon Allah ya faɗa cewa za a rarrabu jigo jigo tushe 73 duka kuma ‘yan wuta ne sai kwaya ɗaya, duka kowa sai ya je wuta, in dai ba cikin ɗayan nan kake ba sai ka je wuta. Ko da za ka fito dai sai ka je, tun da manzon Allah ya faɗa. Ko? Amma yake sai kwaya ɗaya, to kwaya ɗayan nan ya take. Ye? Eh? Ƙalu, man hiya ya Rasulallah suka ce wacce ce ɗayar ya ma'aikin Allah cikin saba'in da ukun nan fa hadhihi allati istusniyat min hadhihi alfirqi ita ce wanda aka cire kawai cikin wayannan kungiyoyi jama'atun mutamayyizatun jama'ar da suka bambanta da sauran har su ba za su je wuta ba faman hiya wace jama'a ce ƙala sallallahu alaihi wasallam fi bayaniha manzon Allah sai ya faɗa wajen yin bayanin jama'ar da ba za su je wuta ba yace man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya rayu yake kan irin abinda na rayu a kansa da ni da sahabbaina to shine kawai ba zai je wuta ba shine yake kan hanyar da ta tsira wanda yake rungume da abun da na rike da ni da sahabbaina to shine kawai dan aljanna direct shi kan ba za a yi masa wani lalas ba ba za a dana maruta ba ko kadan shi kan aljanna zai tafi wanda duk ya rayu akan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu kaga ashe abu ya fito fili hmm. kuma wanda ya faɗi din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga bai yarda ba yace shi sai ya bi wata ɗarika da ba wannan ba to kamar ya ƙaryata manzo Allah bai yarda da annabcinsa ba amma mu da muka tabbatar da sadiqun ne masduqun muka ce to lalle ko mu ba mu da ɗarika sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda sauran duk wuta za su to me zai sa mu je mu rungumi da zai je wuta ga wanda aka ce in ka rike ka tsira ma ana alaihi wa ashabi wanda ni nake kai da sahabbai na to ya za a yi kuma in bari in koma wani wuri don ga yafi jama'a in koma can don manya nan suke in koma can don nan ake yayi eh Allah ya sauke wani fa yana yi ba don ya yarda ba wallahi da yawa suna yi ba don sun yarda ba cikin zuciyarsu ba su yarda ba amma dai suna yi tunda haka ake a garin in ya bari za a ware shi shi ma za a ce masa ya kauce to shi kuma tsoron mutane suke yastakhafuna minan nasi wala yastakhafuna minan lahi wa huwa ma aina ma kan wai tsoron mutane suke ba sa tsoron Allah alhalin Allah shike tare da su a duk inda suke eh mutane kawai wa ake tsoro sai ana bi kawai ru abi yarima a shakida lalle za ki do ba shi ne wannan ba shine wai wajarna alaiha aba'ana ina muke to ma alaihi rasulu wa ashabuhu huwa sunna kuma kowa ya sani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kansa shine sunna to kai kuma ka ce baka son sunna Eh? ba ka son sunna su kullum ka taɓa su sunna sunna sunna sunna aikin banza wani mun ta horar nan jaɓi lamba muka zo daidai lokacin sallan bagari ba ne ni kan ko asar ne na manta lokacin sallah ne dai Wayan su za su gitta su tafi masallacin nan na izala ka san yana haka da yamma da hanya da suka yi tsallaka haka sai ga sun yi wajen matsalaci aiki banza mai bari hefer noma ita hala en on ma ashe mai bari noma ai ko wada ta wada na hefer na. Eh? eh wai na na. su yi ai mai an dino mai bari tan. direba ne eh wai da ya kashe su ma tun da arna ne bancan masallacin ma ashe za su je ai da bai kafa burki ba ma ta wannan musulunci namu ina za mu kai shi a ce akwai alheri wannan rarrabuwa eh Allah ya sauye wai wani zai je masallaci ka ce da na kashe shi ma ai da na kashe ainihi." Eh? to shi arnin ai abokin tafiya ne ba sun ce gara shi ba sun ce gara arnin a ce dai gara arnin ai inda mutum ya ce musulmin ne gara shi duk yadda aka shi zai iya yiwuwa in kaɗan kwatanta mar ya dawo ya gyara ko ba haka ba ne amma ka ce wai kai har ne kawai ka fi son a kan mai cewa la’ila illan ba? musulmai ya kamata mu yi musu wa'azi su gane ne ba wai mu ce ne ya fi su ba mu yi musu wa'azi abinda suke na bidya su bari abinda suke na shirka su bari su dawo a tafi akan sunna eh don ɗanka ya karkace sai ka ce yanzu ba ba bane eh to amma me za ka yi kokari yaro ka gyara shi ba wai da fada ake addini ba da hujja to dama duk wanda ka ji shi da zagi yake addini da fada da zambo da waka da to bai da hujja yanzu ahli sunnati wal jama'a suna zambo suna waka su kushe wani suna kida su zagi wasu suna da hujja kitabu wa sunna su ja aya su kawo hadisi sai a ji abun ya fita tas sai a rasa yadda za a yi to su kuma bari a musu sharri shi kuma da bai da sai sharri in hafin sun zo ku tashi ku yi fada sai a zo a yi ta kama jifa in kun zo za ku yi wazi a kama jifa na yi wai wala yi. haka har na farko wala gaufihi la'allakum duna. ai duk mai hankali ne addini ba da rikici yake ba da hujja kawo hujja yanda wannan ya tashi yayi wa'azi ya kawo dalilai kai ma ka tashi kai wa'azi ka kawo dalilai ba rikici za ka yi ba duk wanda zai zo ya kira ku ya tara ku ya ce in sun zo kar ku basu to ka gane bai da hujja ne bai da hujja hujjarsa ta kare yake so ya hallaka ku ai mai hujja ne sai ya kafa ka shi ma yayi wa'azi yace Allah ya ce manzo Allah ya ce shikenan abunda muka ce ga dalilin mu ga dalilan mu ga ayar mu ga hadisan mu amma ba wai rikici ba duk mai rikici wai ba nasi sai naushi ko <laughs> to Allah ya sauke nasi ake so ba naushi ba Allah kyauta ina muke na'am ma alaihi rasulu wa ashabuhu huwa sunnah abinda manzon Allah da sahabbansu suka rayu a kai kam ne sunna don haka kowa yake son gaskiya ya tsaya a kan sunna faman lazimahu naja duk wanda ya lizinci sunna ya tsira ya shiga cikin firkatun najiya jama'ar da za ta tsira ya fita daga cikin wayancan aljama'a allazina yadkhuluna nara wadanda za su shiga wuta an gane ko duk mutumin da yake kai ya lizinci wannan ka'ida ta sunna kadina ja to ya tsira wani zalika sun bil firqatin najiya don haka ake kiransu da firqa Najiya jama'a mai tsira qauluhu wata bayyana linnasi da aka ce ya bayyana ga mutane fa'alan nasi littiba ba abin da ya rage ya mutane sai bi don ta bayyana linnasi anna amra dina kulluhu fi luzumi sunnati wal jama'a ya riga ya bayyana a fili ba abin da ya rage wa mutane in banda suljinci riko da sunna da kuma koyi da sahabban manzon Allah su zama cikin jama'a sahabbai su zama su ne ahli sunnati wal jama'a falan yukhalif ma alaihi ahli sunnati wal jama'a babu mutumin da zai saba wa ahlus sunnati wal jama'a yace shi ba nan yake so ba ga inda yake so can illa ahlul dalal sai ma abota bata duk wanda kaga ya bar nan to bata yake so mutanen da suke batattu yake so to idan ko mutun ya bar gaskiya kam dama ina za shi fama za ba'dal haqqi illa dalal menene to bayan ka bar inda gaskiya take me za ka rike sai bata ka bar manzon Allah ka bar sahabban manzon Allah to me ina za ka kuma a wajen wani shehu wani wali wani waye wani wane ne yake da walittakar da tafi manzon Allah wa yake da walittakar da tafi sahabban manzon Allah duk wani waliyi da sai da ya samu karatu daga sahabbai kafin nan ya zama waliyi to ka ce kai ba ruwanka da manyan waliyan na farko shugabansu gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ma dariƙa sa ba ka yi tawa ne za ka yi akwai basira ba abin da ya badda mutane wallahi shurun da malamai suka yi amma idan da an tashi da wuri ana magana ba mai kama dariƙar wani wallahi ya bar barta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka bari har aka yi nisa yanzu gashi nan sun riga sun rike wai abun kunya ne a ce kuma yanzu sun dawo sun gane ba. wallahi duk sun gane wai kunya suke ji yanzu su dawo su fasa wata kunya da gaba eh duk sun gane wallahi sun gane shirme ne amma me yasa ba za su bari ba to ai mun dade muna yi kuma yanzu mu dawo a ce kuma mun bari to me za mu gaya wa su wani da suke bin mu da hakan aka yi da an tsira ai don dama Allah ya ce eh menene Allah ya faɗa akan waɗanda suke boye gaskiya eh allazina yaktumuna al-haqa a cikin suratul baqara ku ba mu ayar mana eh to innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inuna illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai Allah ya ce ulaika atubu alaihi wa ana tawwabur rahim lalle innal ladina yaftumuna lallai waɗannan da suke boye ma anzalna minal bayyinati abunda muka saukar a cikin alqur'ani na bayanai filla filla na addininmu mu minal na shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun bayyana wa mutane a ƙura'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassara ya bayyana su kuma suka zo suna ɓoɓɓoye shi suna bayyana wani to ula'ika yal'anhumullahu wayannan su ne Allah yake tsine musu wa yal'anhumul la'inuna masu la'anta mutanen kirki ma ya kamata su tsine musu wa yal'anhumul la'inuna ba wanda zai fita daga wannan la'anta illal ladina tabu sai wayanda suka tuba bayan an tuba din wa aslahu su dawo kuma su gyara aikinsu su bar wancan da suka kago wa bayyano kuma su fito fili su bayyana wa mutane su ce da abin da muka ce dinnan kuskure ne ga gaskiyar bayan asulahu sun gyara wa bayyano kuma su bayyana wa mutane to to tuba ne nan zan karbi tubansu wa ana tawwabur rahim ni ne mai tuba mai karbar tuba ai mai jin kai duk abin da suka yi dadin sai mu canja shi ya dawo lada Allah ce badillahu sayyatim hasanat kurakuran su sai a maida shi mai kyau kaga wannan ka tsira kenan idan da zaka iya yin hakan da ka tsira idan da zaka dawo kai hakan da ka tsira kurakurai nawa ne da muke muka dawo muka gyara su eh duk sanda muna karatu muka da hadisin da ya buke da muke da mu watsar da shi ba kunya nake ji ba kace da kana kaza me yasa ka bari yace manzon Allah ne ya hana ni da ban gane bidiya ba ne ko gobe na kar da an hana ni wani abu zan bashi kuma da haka har in kai gaci nake so to yaje za ka riƙe abu gan ko katar da kuskure ma ka ce wai ba za ka bari ba tun da da na yi yanzu kuma a ce na bari to ashe ba ci gaba kullum kana nan nan tabo eh hawa kullum kai ka kabe guri da kim ba ci gaba ka gane kuskuren ma kai ka ce kana nan Allah ya wannan fa ba tatsuniya bace wallahi in ka ga dama uku faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atanna lizzalimina nara haqa sirati siratiquha wa in yastaghithu yughathu Ya kalmuhli yashwi alwujuh bi ash-sharab wa sa'at ba. Allah subhanahu ta'ala ya gama komi littafinsa ya gama saukar da shi ba za a ƙara ba ba za a rage ba hadisan manzon Allah ya gama furta su ya koma sahabbai kuma sun gama bada su sun koma ba za a rage ba ba za a ƙara ba duk abin da ka tarda an yayi mu baya cikin Qur'anin nan baya cikin hadisan nan to shirme ne ƙarya ce an gane ko don an gama addini tun daga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina taraktu fikum amrayni manzo Allah yace abu biyu na bar muku lan tarillu ba za ku bata ba ma in tamassaktum bihima matubar kuna rike da su kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata ya gama komi kai kuma ka zo ka ce bai ishe ka ba sai ka bi sunnar wani sai ka bi ɗariƙar wani sai ka bi aƙidar wani sai ka bi jam'iyyar wani to ka je ka tar da sakamakonka wajen wani in kaga zai iya baka sakamako don Allah ya ce ku tafi wajen wanda kuka haɗa ni da shi ku gani za ku samu sakamako a wajensa ba wanda zai iya bada da sakamako a rannan sai Allah Allah ya taimake mu don haka an gama bayyana komi falan yukhalifu ma alaihi ahlus sunnati wal jama'a illa ahlud dalal ba mai sabawa abinda kan ahlus sunnati abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kai sai ma abota bata ma za ba'dal haqqi to me ya rage wa mutum bayan ya bar gaskiya illa dalal sai dai bata Allah ne ya faɗa cikin suratul yunus ko faman taraka al-haqqa duk wanda ya bar gaskiyar da take Qur'ani ya bar gaskiyar da take sunnar manzon Allah ya bar gaskiyar da sahabbai suka rayu a kanta wa qa'a fi dhalal ya fada cikin bata wal haqqu huwa ma alaihi ahli sunnati wal jamaa gaskiya ita ce ita ce wanda ahli sunnati wal jamaa suke kanta duna gairihim ba wasu ba ba wasu ba sai su in ba su kabi ba to wasu kabi wasu kuma akan bata suke Allah taimake mu to ma wai me yafi dadi kamar ka bi sunna ba fa sai ka kago wa kanka ba yanda zaka yi ga qur'ani kawai zaka ja ka fassara ga hadisan manzo Allah zaka ja ka fassara shikenan sai kai addinin ka amma wallahi duk sauran su sai sun tsara wa kansu constitution littafin dariƙar wani daban yake da littafin dariƙar wani amma yanzu ahli sunna na nan da nan Nijar da na Kamaru da na Ghana da na Chadi da na Sudan da na Saudiya da na Amerika da na China da na Rasha duk littattafansu ba ɗaya ba ne? Duk sahihul Bukhari da Muslim da Ibn Majah da sauransu hadisan manzon Allah nan su ne. Ƙur'ani nan kuma shi ne, ba sa da wasu littattafai da za a ce musu wayannan kaza duk wani littafi za a ga yana ƙoƙarin jan hankalinka ne akan kitabuwar sunna. amma wayansu littattafansu in ka ji za ka ji karamomi ne kawai ana jan hankalinka ne ka gane kimar wannan waliwa ne ne ba ka masa shi ne shugaban waliyan duniya in ba shi ka bi ba ka bata to shugaban waliyan duniya kamar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma in ba shi ka bi ba ka bata ni kuma haka nace shugaban waliyan duniya shine annabi Muhammadu in ba shi ka bi ba ka bata kuma in ka bi shi duk wanda ka bari baka bata ba Allah ya taimake mu nan za mu tsaya don haka yan uwa musulmi mu dage mu karanta addinin mu kamar yanda yake wallahi bar son zuciya kar ka dauka wai jama'a inda suke nan kake -mm. inda gaskiya take nan kake kawai kuma zargi ba zai raba ka da rayuwar duniya ba ba zai raba ka da rayuwar lahira ba don zargi in kuma ka ji tsoron zargi to ka fita daga cikin wayancan da aka ce dinu na dinar haf suna addini na gaskiya wala ya kafu na laumata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi to kaga kai kana tsoron zargin mai zargi kenan Allah ya kare mu don haka mu taimaki addininmu, da basiranmu, da hikimanmu, da dukiyarmu, da 'ya'yanmu, da mu kanmu kar ka zo kai kana ƙoƙarin sunna 'ya'yanka suna can suna bidi'a? kuma ka amince kar ka zo kana sunna ka tana taimakawa bid'a kar ka zo kai kana ainihin zama ana cewa ana karatu wajen da ake sunna an ka kuma ba sunnar kake ba da yawa haka muke wani za a gan shi ko da yaushe ana fama da shi yayansa kuma suna bidiya to kananan aika baka damu da su ba Kananan ma ai ba damu da su to ya baka damu da shi ba tun yana ƙarami ya ba zai girma yayi abun da ya ga dama ba kai bakka jawo shi ka sa shi a hanya ya in ya girma ba zai bi wanda yake jan shi ba hmm? arnan nan namu na nan da lokacin da musulunci ya zo aka kafa daula malamai musulunci ne ke aiki shugabanni duk musulmai ne idan a lokacin inda an kira su musulunta za su yi har sha'awa suke masu shiga musulunci to amma me aka yi sai aka yale su wasu da suka zo suka kira su ba su amsa ba eh yanzu ba ba su zame muku kashin wuya ba eh to haka mu muke wai mu muna rowar aqida yahudu ne ke da wannan ba kai ba kai tallar addinin ka kake tallar aqida kake wani ma yana nan shi ahli sunnati wal jama'a in yaje cikin abokansa kuma wai shi ba shi bane tsoron su yake eh tsoron su yake Allah ya so yake wannan ba aqida bane dukiyarka taimakawa addininka ya daukaka jikinka taimakawa addininka da shi ƴaƴanka ka taimakawa addininka da su don in baka yi ba ma akwai masu yi gara ma ka yi ƙoƙari a yi da kai in ka ƙi ma ka san wani don mugunta wai shi ba zai yi ba sai ga kuma ana yi eh ki kar in sake ganin ku a wurin nan sai ya hana kansa ya hana yayansa kuma he ga ana ta yi to ashe ma da ka bar su sun yi kai ma ka yafi don in ma ba kai ba Allah zai canja ya kawo masu yi don addinin Allah ba zai tagayyara ba gaskiyar Allah ba za ta tagayyara ba kuma Allah zai taimake ta koda da fajiri don ba zai mutu ba don masu son su dushe addinin Allah suna da yawa amma sun gagara har yanzu yuriduna liyudfi'u nuran lahi wallahu mutimmun nuran Allah kuma sai ya cika hasken sa Allah ce taimake mu akwai wasiƙa mai dan tsawo da aka turo mini wanda wani yake cewa na ban fito da ita ba yake cewa yana baiwa 'yan kwamiti na tafsiri da kuma makaranta wa'inda suke kai karatuttuka ana sawa a gidan rediyo ya ce don Allah don Allah don Allah don Allah har sau uku ya ce me yasa ba za a rika tura wannan littafin ba a sa shi don kowa ya ji mm-hmm. eh eh ya ce me yasa ba za a tura shi ba kowa ya ji to na ce musa ni kan ban sani ba ban san me yasa ba littafin sabo ne yanzu aka sashi ko don haka ba mamaki a sa shi din zuwa gaba ni ma ban san waye ba mai takardar bayar waye aka kawo na karanta ta akwai ma wasu bayanai da yawa a ciki su ɗin ba zan faɗe su ba don sun shafi abin da ya shafe ni ne ko eh, su ba zan faɗa ba eh? a ba zan faɗe su ba su Allah ya taimake mu. Yau na isar muku dai ni kam. kun ji Allah ce muke daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ɗalibinmu abokin karatunmu guda ɗaya da Allah ya jarrabe shi شي ya sare shi ranar Lahadi yana gida kwance musa shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Mala Ibrahim Mallamawa yanzu ma insha Allah in mun tashi za mu je mu dubo shi don haka musa shi a cikin addu'a Allah Ubangiji ya ba shi lafiya sauran wa'inda suke da matsala duka Allah Ubangiji ya yaye musu Allah Ubangiji ya bai wa sauran ‘yan uwan da ba su da lafiya duka lafiya wa'inda suke cikin matsaloli duka Allah ya warware mana Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa ya agaza mana da agajinsa ya rufa mana asiri duniyarmu da lahirarmu. mu Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya datar da mu. Don haka zan yi amfani da wannan dama in ba mutane haƙuri, ‘yan agaji su tashi a ɗanyi ƙwarya-ƙwaryar taimakon da za mu je masa da shi yanzu, a taimaka fi sabilillahi. ‘Yan agaji su zagaya sai mu je masa da shi. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك اللهم اجعلنا من الذين يحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد أولادنا سبل السلام اللهم وهدنا اللهم هدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين